ana roƙon al'umma duk wanda ya ga wannan bidiyo to ga wani bawon allah da aka ganshi a nan kaduna a daidai kurmin mashi bus stop a kamar da aka barta mana cewa tun jiya aka gan a wannan guri kuma baya iya ainihin magana yana kuma tsaye kuma haka a tsaye ya kwana kuma ga dai fuskan shi nan ba mu sani ba ko allah zai sa wayansu yan uwan shi in sun ganshi shi za su iya ainihin gane shi kana lafiya ya kake daga ina kake me sunanka me aljihunka sanu aljihunka magani sanu aljihunka an ce ku ne kuka ga shi wannan mutumin eh, eh. karfe takwas na safe ko na dare yaushe yau litinin mm. oke ba jiya ba kenan ah, kamar da ah, to amma ba gobe ya ga mana da cewa tun karfe 9 kenan karfe taran jiya na dare eh to da kuka sami shi ya kuka yi ba mun yi mun da shi dai mai magana yake magana eh mun yi mun yake magana to sannan muka kira ah, waɗansu masu zo su duba sun ka zo sun ka duba sun yi sun yi bai magana ba to ne dalilin abin da samu kenan muka kira ta ba a san kuma ko daga ina yake ba to idan Allah ya sa kila yan uwan shi sun gan shi yanzu ya za a same shi ai wannan duk yana hannun ku kenan ko zamu gumi wato su zo nan kurma shi kenan eh, eh, kurumashi junction by express kenan ko ah, inda njtf suke zo ne eh. to shi kenan to muna fata allah sa duk wanda ya ga wannan ba allah kuma ya san ko yan uwan shi ne ko kuma ah, wanda ya san dai inda yake to ya zo nan ainihin kurumashi by express junction din kurumashi by express zai ga road block inda yan sanda da njtf suke ne wannan ba Allah yana gurin insha Allah da fata Allah ya sa a dace yawa Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a sutudiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka.